واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساك داود موانا رانا تلحدي شاشي لغوات رمضان ألف دريه دود أربعين دا أكو وشتي دي دي دا شابقي غوات أبريلو شكرا تدبو بيو دا عشرين دا بيو منا نن أتكين يدن الله da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma har yanzu muna nan a cikin tafsirin sura ta goma sha biyar a cikin alkur'ani wato suratul hajj jiya mun kwana akan aya ta tamanin daidai wato malam ya karanto mun ɗan fara sharhi sai lokaci ya riske mu wannan karatu kuma yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u abi obai da tabnir jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi azikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya insha Allah malam zai nanata mana aya ta 80 sai mu fara bayani daga nan wurin insha Allah malam bismillah na'am jiya mun fara bayani muka ce alhajir a larabci yana da ma'anoni da dama wato yana ɗaukan ainihin haramci Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almala'ikatu aw nara rabbana لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وتنأتي الحجر شيني حرم تأبكوكم هناشي إذن شيني أينهم مشركان قريشا سكتوا وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمه sannan alhajiru yana iya ɗaukan ma'anan bangon ka'aba kamar yadda muka gabatar a jiya alhajiru yana iya ɗaukan ma'anar riga alhajiru yana iya ɗaukan ainihin ɗaki alhajiru yana iya ɗaukan hankali alfi zalika qasamul lidhi alhajiru yana iya ɗaukan cinya wato ta mutum kenan amma anan abinda ake magana da alhajiru dalilin sanya wa surar suna kenan alhajir ana magana ne da samudawa wato su ne mutanen annabi salih alaihi salatu wassalam idan ka koma cikin ƙur'ani Allah subhanahu wata'ala ya kawo ƙisoshinsu a wurare da dama in ka koma cikin arafi bayan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ƙisan annabi Nuh da yadda ya ƙare da mutanensa ya zo ƙisan annabi Hud yadda ya ƙare da adawa sai ya shiga ƙisan annabi salih alaihi salatu wassalam وإلى, وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم wato annabi يا جا هنكلي سبدا saboda lokacin da ya zo yake ta kiran idan kai annabin Allah ne da gaske fa'ati bi ayatin in kunta min as-sadiqin qala hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum adhabu yawmin 'azim kuna son a baku aya suka ce suna son a basu aya me kuke so suka ce taguwa in ka koma cikin isra'iliyat su ne suka faɗi irin ainihin taguwar da suke so a fitar mai iri kaza mai kama kaza sannan lokaci kaza a wuri kaza hatta dutsen da suke son taguwar ta fito su suka je suka nuna ma annabin Allah Salih amma a lokacin da ta fito sai suka ga fito akwai sharadi guda daya Allah subhanahu ta'ala zai baku taguwa amma da sharadi laha shirbun wa shirbu yawmin ma'lum za ku dinga ainihin waba ne bi ma'ana yau idan duk ku jama'an gari gaba daya kuka taru kuka sha ruwan rijiya to ita ma taguwar gobe ba wanda zai fite ibi za a bar mata ainihin ta ci gashin kanta kun yarda da wannan suka ce mun yarda an yarda da wannan suka ce mun yarda shikenan annabi salih alaihi salatu wassalam ya roki Allah subhanahu wata'ala taguwa ta fito da daddiyarta daga cikin dutse sai aka fara rotation yau su zo duk mutanen gari misali kamar a ce dukkan mu na mutanen Kaduna kowa zai zo ya ɗibi ruwa ya cika inda zai cika ya ɗiba inda zai ɗiba babu ruwan taguwa a yau tun da ranar mutan gari ne gobe kuma ranar ta taguwa ce babu ruwan mutanen gari sai suka gaza suka ga a ya za a yi taguwa guda ɗaya da ɗiyatta a ce wai mu za mu dinga ba, ma'ana yau in mun ɗibi ruwa bayan mu rai mun fi mutum ɗari biyar a ce za mu zo mu tattaru wannan abu akwai kunci ga rayuwarmu saboda ana sa mu ɗebi ruwa excess ma'ana wato muna ɗiban hadda na gobe saboda wanda bai ɗiba na gobe ba a nan taguwa shi kenan ya yi asara don haka fa wannan al'amari ya kamata fa a duba abin yi suka zauna suna ta shawarwari Allah subhanahu ta'ala ya ce to a ƙarshe dai abin da ya faru fa aqaruha fa asbahu nadimin فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا in kunta, من المرسلين aka zauna mitin aka ce to abin da zai faru kawai za mu soke wannan taguwar duk abin da zai faru maya ma jima bai faru ba ana fahimta annabi salih ya zo idin ba a ta lokacin da mafi shaƙiyanci ana kiran shi ƙuddar bin salih ya tafi faƙala lahum rasulullahi na ƙatallahi wa suƙuyaha ku guji taguwar Allah subhanahu wa ta'ala da mashayanta ku fita batun wannan taguwa suka ce a'a duk abin da zai faru ya da bai faru ba fa'aqaruha in ka koma hot suka tsire ta faqala tamatta'u fi darikum ta ayyam zalika wa'dun gairu makdub yanzu kun tsire ta mun tsire kun tsire fito yanzu an baku kwana uku duk kowa abinda kake so ka ci ka ci na ƙarshe abinda kake so ka sha ka sha na ƙarshe abinda duk za ka yi ka je kai ana fahimta zalika wa'dun ghairu makzub kwanaki uku nan wannan wani alƙawari ne ba na ƙarya ba babu daga cikin ku wanda zai sha ba namiji ba ba mace ba ba yaro ba ba dattijo ba dukkanin ku gaba ɗaya Allah zai halaka ku nan da kwana uku abin da zai faru kenan don haka Allah subhanahu wa ta'ala yana kawo waɗannan ƙisoshi ne saboda yana rarrashin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutanenka da suke nema a saukan musu da aya shin ba su da labarin adawa da samudawa wa adam wa samuda wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'an as-sabili wa kanu mustafsirin shin ba su da labari وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا كم بصد الأباري دعاك ففيا مصر وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصره فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تقويفا سنة تنبين آياني أما كذب مصر ƙa'ida wurin Allah subhanahu wa ta'ala in kuka nema ya ba ku kuka bauɗe kuka tuɗe, kuka bijire kuka yi ta'asa to abin da zai faru yaro ba zai tashi ba dattijo kuma ba zai sha ba don haka su ne mutanen hajj shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa walaƙari kazzaba ashabul hajjiril mursalin haƙiƙa mutanen annabi salih samudawa kenan sun ƙaryata manzanni sai muka yi bayani abin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ke manzanni saboda in ka karyata manzo guda ɗaya to ka karyata manzanni ne gaba ɗaya me yasa saboda dukkanin su gaba ɗaya wasu suna kira ne ga tauhidi la ilaha illallah muhammadu rasulullah kowane annabi zai ce la ilaha illallah wa inni lakum rasulullah ni manzo ne gare ku in misali ka koma suratu nuh إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم اعبدوا الله كذا لا إله إلا الله كنا واتقوه وأطيعوا شني وأني رسول الله كون منزو إذن يزو أبن ديك كرا كنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يؤبدون شين أقول وني منزو بيزو يكرا يزوى قولين الله سبحانه وتعالى بعد يوبا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب wa bima kuntum tadrusun wa ya'murukum an tattakhidhu al wan-nabiyina arbaba ay'murukum bil ba'da idh antum muslimun ba wani manzo da zai zo yayi kira zuwa ga wani Allah kowane manzo yakan zo ne ya kira mutane zuwa ga tauhidi don haka ƙaryata manzo guda ɗaya ƙaryatawa ne ga dukkanin manzannin gaba ɗaya kamar yadda na fara karanto ainihin ayatan Allah yana ba mu labari subhanahu ta'ala ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم مو مسلمي من يد من ايماني da abin da aka saukan mana na ƙur'ani. kai har ma abin da ba namu bane na injila da attaura da zabura shi ma duka mun imani da shi mun yadda ana fahimta shi yasa kaga ayoyi da yawa sun nanato qul آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون بازامو تنتن تيموتي أيبا ميددأ النبي موسى با بازامتي أيبا ميددأ النبي عيسى با كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله la nufarriqu baina ahadin min rusuli dan haka ƙaryata manzo guda daya ƙaryatawa ne ga manzanni gaba daya shi yasa Allah subhanahu wata'ala ce wa laqad kadzaba ashabul hajr al mursalin haqiqa mutanen annabi salih samudawa kenan sun ƙaryata manzanni gaba daya ana fahimta wa atainahum ayatina mun ba su ayoyinmu wato ita ce wannan taguwa kenan wacce suka tsire ta ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون الله يا باس تغوى دومين سي إيماني تثبت كتوى أقوي أبن بوتا وآتيناهم آياتنا من باس آيو يمو فكانوا عنها معربين sai suka kasance masu kau da kai ne daga barin ayoyi ba su yadda da manzon ba ba su imani ba kai har ma kamfen suke ma a lokacin da annabi salih ya zo ya ja hankalinsu wadkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ard tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhituna al jibala buyuta fadhkuru ala Allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin ku fasina ni'imomin Allah kar ku kasance kuna tafiya kuna banna kuna ta'aza a cikin ƙasa قال الذين استكبروا للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه su manyan jama'a daga cikin mutanensa sai suna bi gida-gida lungu-lungu saƙo-saƙo, kwazazzabo gangare tudu suna kamfen suna ce masu rauni wai shin ku kuna da labarin salihun da muka sani an aiko shi ana fahimta qala allazina sud'ifu inna billazi amantum bihi abina qala allazina takbaru inna billazi amantum bihi kafirun su waɗanda suka kafirce sai suna ce ma masu rauni bayan masu raunin sun ce eh mun sani inna billazi ursila bihi mu'minun abinda aka aiko shi da shi mun yadda mun yi imani sai waɗannan manyan suke cewa to ai mu ko abinda kuka ce kun yi imani da shi na salihun nan ba mu yarda da shi ba mu kuma mun kafirta don haka sai aka dinga gang ya za a yi kaza ina za a yi kaza me za a ce kai karshe ma dai kamar yadda zamu karanto a gaba suka shiga mitin bayan an ma tsira taguwar aka ce to yanzu fa shi ma salihun da kansa bai kamata mu bar shi ba alaihi salatu wasalam ya kamata mu kawo ƙarshen rayuwarsa saboda ba za mu tsahirta ba ba za mu samu sukuni ba ba za mu natsu ba matukar yana yaɗa irin waɗannan manufofa a cikin al'umma ana fahimta to kuma duk sanda ka ji mutane sun natsu sun yi shiru to yana da wahala kamar yadda masu iya magana suke cewa yana da wahala ka ga akan daidai ake ana fahimta amma duk sanda ka ji ya mutsi gaskiya ce ta bayyana da nassin alqur'ani kana an-nasu ummatan wahida فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه in kaga an dunkule an yi shiru an ce a'a ai kaza to yana da wahala kagan alkhairi ake shuka amma an kaji katakata to akwai ta gaskiya da aka aka turo ana fahimta wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fashtalafu da can mutane sun kasance akan kafirci ne kowa a natse yana kan kafircinsa fa ba'atha Allahu an mu mubashshirina wa mundirin. Allah subhanahu ta'ala sai dinga aiko manzanni dama in gaskiya ta bayyana dole a samu sabani ana fahimta sai a ce ai da muna zaune lafiya kanmu a haɗe ba mu san wani sabani ba sai da wani ya bayyana to dama can ba gaskiya ake ba أنا فهمتها مالويك وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين ممبي وسموداوا آيو يمو أما سيسوك كثن شيء ما سكو دكيني دكبالي وقلن آيو وكانوا وكانوا الله سبحانه وتعالى وكانوا سوى أن سموا كما يدى وسموا الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد na tagaw fil bilad sun kasance yanzu misali kaga kamar Saudiya in ka tafi zaka je kaga akwai wani dutse wanda karanci zaka yi tafiyan kilo ɗaya da rabi ko biyu a cikin sa a karkashi a cikin dutse ne aka fafe shi aka fafe za ku ta tafiya misali idan za ku je hajji in kun sako daga ainihin muzdalifa za a bi wannan dutse a ratsa ai kaga su injin suka yi amfani da shi na zamani wurin sassaƙa wannan dutse da fasashi sannan a cikinsa ga fitilluna ta ko'ina komin duhun dare komin irin ruwa da ake ba za ka shiga cikin duhu ba saboda technology ci gaba to a lokacin samudawa su ba su da irin waɗannan mashina ba su da irin waɗannan ƙarafuna ƙarfin tuwo ake wasa mudan labina jabo sahra bilwad sukan fasa dutsen ne da ƙarfi a sassaƙa shi a tafi da shi yadda rai ke so Allah subhanahu wata'ala ya ba su wannan dama a don haka shi sa yake cewa wa kanu yan'atuna min aljibali buyutan aminin sun kasance suna sassaƙa gidaje daga duwatsu suna amintattu ba su shayin wani abu ba su tsoron wata fitina komai ainihin sun aminta suna rayuwarsu shi yasa an ka koma ka cewa a na fi ma hauna aminin fi jannatin wa uyun wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim wa tan'ituna min aljibali buyutan farihin fattaqullaha wa ati'un yanzu ku irin waɗannan abubuwa da Allah ya baku ga tsawo ga fadi ga kiba ga ƙarfi ga komai yanzu sai ku yi amfani da waɗannan ni'imoma ku saba ma Allah subhanahu ta'ala menene ma'anan amini na suna masu aminta malamai sun fassara fasarsari da dama aka ce wato na farko sun aminta da cewa wannan ginin ba zai faɗo musu ba saboda yadda suka sassaƙa shi ba su tunanin zai faɗi fassara ta farko kenan wa kanu yanhituna min aljibali buyutan aminin suna masu aminta aka ce sun amince daga azabar Allah suna ganin in ma wata azaba ce za ta sako yadda ake cewa an halakar da mutanen annabi Nuhu da kuma mutanen annabi Hud to su suna da immunity suna da kariya wannan azaba ba za ta iya fasa wannan gini nasu ba ana fahimta duka malamai suna fassarawa don haka in ka ɗauka ko dai ka ce a'a sun amince da cewa ginin ba zai rushe ba ya yaudare su malamai sun fassara ko ko ka ce a'a sun amince da cewa azabar Allah subhanahu ta'ala duka malamai sun fassara waɗannan abubuwa gaba ɗaya ya tabbata a cikin hadisi wanda Bukhari ya rawaito daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma yana cewa mararna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala hajj wata rana mun shuɗe wa gidajen waɗannan mutane na samudawa tare da annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi faƙala lana rasulullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gaba ɗaya ayarin da suke tare da shi sai ya waiwayo ya kalle mu ce da mu ana fahimta la tadkhulu masakin alladhina zalamu anfusahum kar ku yadda ku shiga gidajen waɗannan da suka zalunci kansu samudawa kenan saboda sun saba ma Allah subhanahu ta'ala kar ku yadda ku shiga gidajen waɗannan mutane illa an takunu bakin sai dai face kuna masu kuka ku shiga kuna masu kuka kuna masu alhaini kuna masu firgici kuna masu tashin hankali hadaran an yusibakum mislu ma asabahum domin gudun kar irin abin da ya same su kuma ya same ku sun mazajar sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tsawata ya ce maza maza maza fa asra'a ya sauri hatta kallafaha har sai da ya bar wannan wuri ashe kenan karkashin wannan hadisi za mu ɗauki maganar malam abdulrahman al-akhbari da yake cewa wala ya juzu lahu suhbatu fasiqin wala mujalasatuhu bai halatta ba shi mutum musulmi ya yi abota da fasiki ko kuma ya zauna inda fasikin yake bai halatta ba ya tabbata a cikin muslim rahimahullah hadisin aliyu radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa la'ana Allahu man awa muhdisa Allah subhanahu wa ta'ala ya la'ani duk wanda ya bai wa ɗan bidi'a mafaka. Ashe kenan kaga idan ka san mutum yana sabon Allah fasiki ne, mujirimi ne, mabannaci ne, ba irin iyatakun da bai yi, to kai haramun ne matukar ka sani kuma yanzu to kana abotansa. Amma mu haka muke a ba ma mutumin kirki a wurin mu yanzu irin a wanke shi da susu da sabulu ba kuma zai hana kamar da ya zo a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa yana daga cikin dalilin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya halaka banu Isra'ila sun kasance mutum daga cikin su mabannaci ne yana ta'adi yana sabon Allah amma ba zai hana su zauna da shi ba su ci abinci da shi ba su sha abin sha da shi sannan kuma su kwana da shi ba to ba da zai al'umma zauna lafiya bayan ka san mutum ga irin aikin da yake amma kuma kai kila kana ma taimakon sa ma kila ka mara masa baya ka san mutum nama mutane yake ci amma zai baka kwangila ya ce to da Allah muna son dan yaro dan shekara bakwai a zamfara misali ba an kama wani mutum ba shi Alhaji Aminu watanni uku da suka wuce an ce wai in labarin ya inganta dilan mota ne ana fahimta ina labarin kes ne ma tsaya ko ba wani update to a haka a haka zaka ji magana ta mutu an kama shi da abin nan rassa na bangaren mutum kwayayyakin ido kokon kai da al'aura da kaza da kaza zai yi farfesu a soya wanda za a soya a sha romo amma sunan shi alhaji aminu to a haka wani report da nake bayani ran juma'a wanda america suka fitar suka ce weak judiciary raunin alƙalanci ya yi filin wannan insurgency da ke faruwa a ƙasar nan rashin kyakkyawan abin nan adalci da alƙalanci sannan ce nan police su ma sun taimaka sojoji sun taimaka dss su ma sun taimaka to yanzu ka gaya min kana da ɗiya allah ya tsaye wani ya zo ya yi rafin ɗinta ko ko kana da yaro wani ya je ya yanka shi ya kwashi wani wuri ana fahimta sai kana da tunanin babu inda ya kamata a share maka hawaye a matsayinka na mai ƙaramin ƙarfi face ka tafi ga hukuma to in ka shiga hukumar the more you see the less you understand ana fahimta a tacci baka in a ainan a tun tsara nan ainan haka ake tafiya kai da gaskiyar ka ba in baka siye ta ba shikenan sai ka zama kai ne a cikin sai ne ma mai laifin ma akwai mutumin da ya zo mani nan wani lokaci ce malam don Allah ina da matsala ce da wani ya zo ya anshi kaza kaza kaza kusan miliyan arba'in to yanzu abin da ya faru an haɗa mu ne da shi muka bashi abin da muka bashi yanzu extremely kawai gaba ɗaya ya ce bai ma taɓa ganin masu kama da mu ba da muka yi yunƙurin mu kai gaba sai maje zai samu court order cewa wane da wane fa suna marayuwar shi barazana hukuma fa shiga tsakaninsu ba Shi kenan kuma yana nena yau miliyan arba'in suna wurin shi ya za a yi ƙasa ta zauna lafiya wata ran wani dalili ya kai ni wani wuri muna alola sai na ji wasu mutane a dandamalin alola ɗayan ashe lauya ne ɗayan kuma shi yake so ya ɗauke shi zai kai ƙara sai ce a kakka kai ƙara inda yadda za ka yi ka je ka samu a yi sulhu lauya fa da kuɗi za ka ba shi amma shi yake ba wancan client ɗin shawara kar ka kai ƙara ka je ka samu ku sulhu to wannan shine dalilin da yasa kaga cewa mutane sun zama wato heartless zuciyar ta kekace in the sense that in aka kama mai laifi sai a mai wani abin da kai ba ma ka iya kallo akwai wani clip da aka tura mani ban iya kallon shi ba wani ne ya je rafin wata yan shekara bakwai kawai suka ɗauko shi kawai ana ihu ana jihu masha Allah masha Allah aka tuɓe mai wando tsirara aka bamban kare shi aka mai kakiya kaciyar ba irin wanda ake maka ba ko wanda aka maka a daga asalin ainihin tushe suka yi mashi kaciya suka ce to ma gani nan gaba mu ga killar da zaka je ka sake ka sake rika mutu in ka kalli aikin ka ce yayi muni to in ya tafi kotu me zai samu na ba ku labarin kes wata baiwa Allah nan da muka zo muka dinga tarka tarka wasu shekaru a baya ka san maganar nan ta mutu kamar mutum an yi confirming doctor a nan asibitin gwamnati yusuf dan tsoho wanda aka fi sani da cewa asibitin dutse matan nan ta ce mana idan an tashi shari'a ita doctor ɗin, ku kira ni ni ina matsayin shaida akan cewa yaran nan an taba su ta gaba da baya an ratattaka su ta gaba da baya aka shiga shari'a Wani tudu za a Wani gangare bakin rai bakin fama muna bin abin ita yarinyar kasan wai sai aka kira ta wasu mutane suka kira ta suka ce wai su ne lauyoyinta waye ke tsaya miki ta cewa ne to abin da muke so karki kuskura ma ki haɗe da shi kake gaya mai halin da ake ciki mu za mu ci gaba da kai tsin wai ni ka a gaya mu ni da nake bin abin kar ta kuskura ta gaya mun mai ake ciki kar ma kuma ta ce kaza the next thing da zamu ji wai an wanke shi da soso da sabulu ba kes ba magana yaran ma an ba shi yaran shi ne ai wannan alkaliyar har gobe ina kai karanta wurin Allah da duk wani wanda ke da hannu a ciki in Allah ya ba zai zauna lafiya ba to me zai sa irin wannan ya same ka ka ɓata lokacin ka zuwa wurin kotu sai dai a yi shari'a biyu idan ka mai abin da za ka mai in aka yi naka shari'an aka gama to sai a dawo wanda kai saboda ba wani hope ko ya zama na cewa shi lauyan ya haɗa baki da waɗancan koko a'a shi alƙalin ya ta jan abin a can wasu irin tactically a ce maka an rasa shaida an rasa kaza an yi kaza amma in malamin islamiyya ne zaka ga ba ƙoƙarin da ba za a yi ba sai an ci mutuncin shi an a kulla islamiyya a ce kaza saboda malamin islamiyya ne amma ga clean and clear case aka ce wai wai ba ni ba ba ita ba ba ma wanda ya sai da abu ya kare ba wanda ya san yadda abu ya kare kawai sai aka ce an wanke shi da soso da sabulu yara sannan ka gane wani abu ba ita yarinya an zo da ita waye ke ita ce abba gashi ta nuna a kotu shin wani criminal case ne za ta zai shi a can ba ba za shi a open court ba sai dai a can ba ni da kai da shi kai shi na a haɗu aka zo aka yi ja in ja ya kai wannan al'amari malam wannan alƙaliya Allah karka zauna da ta lafiya don Allah da masu saurare ba ku na nan ba duk wanda ya saurari karatun nan alƙaliyan nan don Allah ku sa ni ku taya ni da addu'a Allah kar ya zaunar da ita lafiya har ƙarshen rayuwar da duk inda karatun nan ya je wanda ya saurara ya fiye na addu'a haka abu ya zo ya ƙare a lalace wasu suka zo da irin wannan ke suka ce wani ya rafin abin nan ɗiyarsu amma sun ba shi kashin tsiya na ce to shi kenan wanwan suka ce yana nan maki da ba zai tashi ba to me za ka yi tun da baka da hau me za ka yi tunda baka da hau? to Allah muke roƙo Allah ya tsaye. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kanu yanhituna min aljibali buyutan aminin sun kasance wato ainihin suna sassaƙa duwatsu suna masu aminci ya tabbata a cikin hadisin bukhari da ya rawaito rahimahullah daga abdullahi dan umar radiyallahu an yana cewa a riwaya ta biyu nazalu a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhajra arda samud sun sauka tare da annabi alaihi salatu wasalam wato kasan samudawa ana fahimta fastaqau min abarihim sai suka ɗibi ruwa daga cikin rijiyoyin waɗannan samudawa wa ajjanul ajin suka kwaɓa ƙullunsu bayan sun kwaɓa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kun ko san nan ina ne suka ce Allahu wa rasulu a'lam ai fa nan ne gidajen samudawa mutanen annabi salih waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halaka su nan ne nan ne annabi yace to ya umurce su gaba daya an yi huriqu mastaqaw yace su zubbilar da abin da suka diba duk mutumin da ya san ya ɗibi ruwa a wannan rijiya ta samudawa ya diddilar da ita ya kyalayar ya zubar wa yu'liful ibl al ajib amma yace waɗannan ainihin dabbobin naku kuna iya ɗibar ruwa daga inda taguwar annabi saleh take zuwa ta sha ita ku ɗiba mata ruwa wato ku ainihin kwaɓa mata amma ku kar ku yi amfani wa amarahum an yastaqaw min al-bi'r allati tarduha an-naqa yace ainihin su ɗibi ruwa daga ainihin rijiyan da ita ainihin taguwar annabi salih take zuwa malamai su suka ce nan. ana fahimtar abubuwa guda biyu abu na farko ne wato duk mutumin da yake ya na cewa mabannaci ne bai kyautu a jibince shi ba bai kyautu a yi mu'amala da shi ba bai kyautu a kwanta a makwancinsa ba abu na farko kenan abu na biyu shi ko mutumin da yake nagartacce ne wannan ana so a raɓe sa a je inda yake a yi mu'amala da shi kai in ma akwai wani abu nashi to babu laifi ana iya ɗauka don amfanuwa da wannan abu saboda ai wannan rijiya da taguwar annabi salih take zuwa ta sha wato tabarrukin wannan taguwa annabi ta to su ma su kwaɓa ma dabbobinsu ainihin ƙullu sannan su ba su ruwa su sha daga cikin wannan ma'ana wani mai iya magana yake cewa wato maso uwa ya so ‘ya'yanta yana cewa amurru ala diyari diyari laila uqabbilu zaljidara wa zaljidara wa ma hubbu diyari shagafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara shi ana kiran shi majnunu laila ya zautu da san laila da ƙaunanta sai zamana kawai sai je bangon gidan laila sai ya kama yana sumbanta ba ma ita lailan ba aka ce wani ka haukace ya ce a'a ba hauka ba ne amurru ala diyari diyari laila ina wuce gidajen laila kabbilu zaljidara wa zaljidara in sumbanci wannan bangon na gabas in koma na yamma in tafi na arewa in tafi na kudu wa mahubbu diyari shagafna kalbi a'a ba son bangon ne ya tafi da raina na magauta ba walakin hubbu man sakana diyar kaunar wacce take gidan yasa nake kaunan bangon ginin ba ma ita ba tukuna don haka kaga maso uwa wai ya so ƴaƴanta wani shi ma yake cewa uhibbu li hubbiha as-sudana hatta uhibbu li hubbiha sudal kilabi yace kaunan da nake mata ya sa ni saboda ita baka ina son duk wani bakin abu na koma hatta bakin kare shi ma ina son shi saboda masoyiyata <laughs> kaga ya tafi <laughs> ana fahimta to abin nan kenan abin da muke fahimta duk sanda ka gane cewa mutum ba na Allah bane subhanahu wata'ala to bai kamata ka rabe shi ba bai kamata kana tafi da shi ba domin abin da zai same shi kai ma ba lalle bane ka tsira a don haka sai Allah subhanahu wata'ala ke cewa wa atainahum ayatina fa kanu anha mu'ridin wa kanu yan'ituna min al-jibali buyutan aminin fa akhadhatuhum as-sayha نعم allah أغنى عنهم ما كانوا يكسبون الله سبحانه وتعالى فأخذتهم الصيحة sai tsawa ta kama su a lokacin asuba da safiya Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni aka daka musu tsawa gaba ɗaya shi ne Allah ke ba mu labari a cikin cewa فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية سوى أنن an tura musu iska ce tsananin sanyi sanyin da yake duk idan yazo ya taba ka shikenan komai naka zai daina aiki kun san shekaru biyu a Amerika an yi irin wannan sanyin wanda idan ka zo ka ajiye ruwa idan ka je kafin ka dawo minti talatin ya zama ƙanƙara. shi ne aka ba da shawara jami'an kiwon lafiya suka ce lallai lallai kowa ya dinga kunna hita a cikin motarsa ya kunna hita a cikin ɗakinsa sannan akwai safuna da suke yi ma junansu ainihin mai wanda ake abin nan ana sa mashi hita shi ma duk wanda bai da wannan ba a so ya dinga yawo saboda abin ya zama bala'i ya zama annoba to su adawa irin abin da aka aika musu kenan tsananin sanyi su ko samudawa an halaka su ne ainihin da tsananin tsawa abin da Allah subhanahu ta'ala ya aika musu kenan don haka fa ma'azna anhum ma kanu yaktibun abin da suka kasance suna aikatawa suna tarawa na ƙarfi na gine-gine na tukuburi da ƙababa duk bai amfanar da su komai daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala ba wa ma khalaqna Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma khalaqna as-samawati wal ard ba mu halarci sammai da ƙasa ba wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su illa bil haqq face da gaskiya in ka koma wasu malamai suka ce abin da ake nufi da gaskiya shine adalci saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci sammai da ƙasa domin ya saka wa kowa da ayyukan da ya aikata walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا alladina yajtanibuna kaba'ir al-ithmi wal fawahish illa al-lamam don haka alhaqi din shine adalci Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin su da gaskiya shi yasa mu'mina suke cewa rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina azaban nar ya Allah baka halicci wannan dan wargi ko dan wasa ba, Arki ya tabbata gare ka Allah ka kare mu azaban wuta, Allah subhanahu wa ta'ala ya maida wa da kafirai martani wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila zalika dhannu alladhina kafaru fawailul lil kafaru minan nar su kafirai suna tsammanin an halicci sama ne da ƙasa kawai saboda wargi saboda wasa a'a Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun ba mu halicce su ba face dan gaskiya da gaskiya kuma don a yi gaskiya wato Allah subhanahu ta'ala shine gaskiya sannan kuma qur'anin sa gaskiya annabi sallam gaskiya don haka saboda gaskiyan ya halicci mai da kasa idan ka koma wasu wurare can daban Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana wannan ma'ana afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim shi mutum ba a halicce shi dan wargi ba ba a halicce shi dan wasa ba a yahsabu al-insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyi yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal-untha alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta don haka ni da kai shi da ita babu wanda aka halitta dan wargi ba a halicce ka dan wasa ba an halitte mu ne dan bauta wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى abinda kawai ake so ka yi bauta arzikinka yana gare mu mu za mu baka abinda ya dace mu baka a lokacin da ya kamata mu baka kuma inda ya kamata mu baka amma abinda ake so da kai kawai ka zage damtse wurin bautar Allah subhanahu ta'ala don haka wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq ba mu halitti sammai da kasa ba da abin da ke tsakanin su face da gaskiya wa inna sa'ata lallai tashin alqiyama la'atiya tana nan tafi ana fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa annabi Musa wannan inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a tashin alqiyama tana nan tafe fasfahi safhal don haka kai rangwame kyakkyawar rangwame ka kauda kai daga barin waɗannan mushrikai kai afuwa sannan kuma ka kauda kai daga dukkanin abin da za su yi maka na cututtuka daban-daban Allah subhanahu wata'ala ya mana bayani a ayoyi da dama cikin ƙur'ani tashin alƙiyama tana nan tafe ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim can kuma kaɗan yake cewa ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa can gaba kaɗan وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَلَّيْ تَشْهَدُ الْقِيَامَةُ سَنَنَن ننتفي إِن كَقُومَ قَسَ كلام وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لبسوا غَيْرَ سَاعَةٍ تَشْهَدُ الْقِيَامَةُ سَنَنَن ننتفي دَوَاكَ كَيْرَانْ غُومِي ka kau da kai daga dukkanin abin da ainihin mutanen nan za su yi maka Za a za'ama alladhina kafaru alla yubasu qul bala wa rabbi la tuba sun latubasunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala ya yaqin yanzu misali azumi yau muna azumi nawa azumi sha shida ko to za mu ce a hausance za mu ce azumi ya ta san ba karewa haka ne to amma scientifically a hankalce da addinance idan ka koma mu ne muka ta san makarewa ba ku fahimce ni ba ai saboda wani mai hikima ya zo ya tambayi wani yace ayyu shay'in aqrabu min qarib wa ab'adu min ba'id shin wani abu ne yafi kusa kusanci kuma yafi nisa nisanci sai ce to abin da yafi komai kusa shine goben da kake imma kake tunkara yafi komai kusanci saboda duk abin da aka samu a rana an gama da shi abin da ya fi komai nisa shine jiyar da ka bari Aramtar tara anna yawma asra'u zahibun wa anna gadan lin-nazirin qaribu baka ga cewa wai yau din nan saurin tafiya gare shi ba sannan gobe ga mai rai saurin gani gare sa don haka jiya wace rana ce jiya asabar ko to ba za ta sake dawo maka ba sai dai mai irin sunanta ana fahimta to wani abu ne wanda ke inda muna da natsuwa da hankali mutum ya zo ya dinga rusa kuka yanzu iyayenka in sun haife ka suna murnan sun haife ka ba haka ba ne? kai kana girma su suna karewa hasalin abin yadda lissafin yake kai din nan kana karewa ne amma a wurinsu kana girma ne saboda in an ce zaka shekara hamsin ka shekara ashirin da biyar sauranka nawa su suna ganin yaro ya zama ɗaya girma amma hasalin magana yaro ya ƙari shi sa kullum nake cewa ban taɓa sanin sakarai ba sha sha sha sakarai sauna dabba da ƙiƙi ba irin mutumin da zai tara mutane wai ce zai badde a to me yasa ya zama sha sha sha malam ka shekara tamanin da biyar ka ƙare ka tara mutane su taya ka farin ciki wai ka ƙare ai ma'anin maganin kenan shekara tamanin da biyar maimakon ka zauna ka dinga rusa kuka irin ka sai an bincika a yanki wai amma ka tara mutane wai za a yanka kek wai za a maka bade, kuma su kuma da suka fi kawauta sun zo su taya ka murna wai ka kare a to malam in ka shekara tamanin da biyar za ka sake shekara tamanin da biyar a tamanin da biyar to tamanin da biyar zai baka nawa Dari da saba'in lokacin ka gaji an gaji da kai in ma ka kai ka gaji an gaji da kai bare ba za ka kai ba to wani abu ne wanda inda muna da hankali da hange duk shekaranka a yau akwai ire-iren ka sa'anninka babu su to wannan ya ishe ka tsoron Allah to kana nan ne fa kamar yadda yazo a cikin muslim rahimahullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zana ajali ya zana ɗan adam ɗan adam ga kuma buri ga buri ga ajali ga ɗan adam shi ɗan adam yana fafutuka yana tsere yana ƙoƙari ya cimma burinsa sannan yadda kake ƙoƙarin cimma burinka haka ajali ke fafutukan neman ka kawai saboda baka gani ne inda ke mara ce za a sa ma kaga yadda kake fashiwin ainihin ambitions ɗinka kake ƙoƙarin kai mitin target haka ajalin ke neman ka to kuma wannan irin wannan mutum shi zai tsaya shigala Allah muke roƙo subhanahu ta'ala ya datar da mu ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe na to ko da guda ɗayan an samu saboda na ga gari ne eh, hadari ya haɗu kuma akwai na nesa na a fakai ina ne kenan okay faka to na to Allah subhanahu wa ta'ala wannan fitina da ta addabe mu a wannan ƙasa Allah ka yaye mana ita Allah ka kawo mana zama lafiya na duk kasuwancin da ya tattara sifofi guda uku ko hudu ya zanto na farko akwai shubuha na biyu ya zanto an jahilci yadda ake gudanar da kasuwancin na uku ya zamana akwai nau'i na cin dukiyar mutane ba tare da daɗin ransu ba to wannan kasuwanci malamai sun ce haramun ne don haka duk abin da kai baka san akwai kumbiya kumbiya ba baka san me ake ba sannan akwai nau'i na jahiltan yadda ake gudanar da kasuwancin sannan akwai nau'i na cin dukiyar mutane ba tare da daɗin ransu ba to wannan kowane irin kasuwanci ne malamai suka ce haramun ne gara ka yi haƙuri da ɗan kaɗan mai tsafta a kan ka tara mai yawa mai haramci saboda akwai repercussion sosai akwai haɗarurruka kan tara dukiyar haram kaga na farko Allah subhanahu ta'ala ba zai anshi addu'ar ka ba duk irin addu'ar da za ka yi kana yi matukar kana cin haram Allah subhanahu ta'ala ba zai ansa ba ɗaya kenan abu na biyu the worst of all yaran da kake feeding kake ciyar da su da wannan abu akwai yiwuwan su ma su tambaɗe su lalace da nassin hadisi na Abu Hurairah radiyallahu an thumma zakara ar-rajula annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ambaci wani mutum yutilu safar mutumin na tsawaita tafiya ash'asa akbar mai gizo-gizo mai ƙura-ƙura ya muddi yadayhi ila sama kullun cikin addu'a yake kullun cikin addu'a wa masamuhu haram yana ce ya rabbi ya rabb abinda zai ci haramun ne wa malbasuhu haram abinda zai sa haramun ne wa mashrabuhu haram abinda zai sha haramun ne wa ghudhiya bil haram shi kansa an raine shi an ciyar da shi ta hanyar haram annabi sai ya ce alaihi sassa fa anna yustajabu la ta ina za a ansa masa addu'a don haka shi sa sharafin ansuwar addu'a shine ka ce halal don haka duk abin da baka gane shi ba malam ka yi haƙuri ka nemi halal ka haƙura da shi ya fiye maka alkhairi akan tsalle-tsalle na so abinda muka faɗa daidai muna fata Allah ka bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowa cikin mu buƙatunsa na alkhairi Allah ka biya masa a waɗanda suke cikin tsanani a cikin mu a kusa da nesa Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda ba shi yawa yawa Allah ka ba su abin biya waɗanda suke da matsugunan Allah ka taya su kulawa da matsugunan mata da maza da suke neman aure Allah ka hada kowa da kininsa na gari waɗanda suke da iyalan Allah ka taya su riko waɗanda suke neman haihuwa ba samu ba Allah ka ba su nagartattu waɗanda suke da shiryayyu Allah ka dada tabbatar da su akan shirya waɗanda su aka jarrabe su da lalacewan ƴaƴaye Allah ka shirye su shirin addini ƴan mu da kuma matasa cikin musulmai da suka lalace Allah karka an shirayi rayuwarsu akan lalaci Allah ka dawo da su ka shiryar da su hanya madaidaiciya mata da suke kan gwiwa Allah ka sake su lafiya waɗanda ba shi yawa yawa abu Allah ka ba su abin biya yan kasuwa da suke kasuwanci da nufin taimakon al'umma Allah ka yaukaka ainihin dukiyarsu sojojin ƙasar nan da suke fagen fama waɗanda suke yaɗan 'yan ta'adda don baiwa ƙasa kariya Allah ka taimake su da taimakonka Allah ka murƙushe musu waɗannan 'yan ta'adda Allah muna ta tawassuli da azumin nan da muke ka taimaki ainihin sojojin Najeriya da suke fagen fama su kuma waɗannan 'yan ta'adda da suka hana mutane tsuguno suka hana mu noma Allah in masu shiriwa ne a cikin iliminka Allah ka shirye su in ba masu shiriwa bane Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa ya Allah akwai mutane daga cikin mu ƴan uwa waɗanda suke tsare a wurare mabambanta a hannun waɗannan mutane Allah kai musu dalilin kubuta Allah kai musu dalilin kubuta Allah ka sada su da iyalansu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin muminai duk mutumin da aikin sa hura wuta ne Allah ka kona shi da wutarsa wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa don mutumin da aikinsa kisan mutane ne Allah ka ɗaura wanda za su yi ajalinsa wanda ya ɗaga makami akan kanmu Allah ka sa ya zama ajalinsa wanda yake nema mu lalace Allah ka lalata al'amarinsa ka mai da shi abin tausayi a cikin al'umma ya zanto na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi Allah ka bamu yara masu albarka yaran da yake za su tausaya mana lokacin da muka gaza karfin mu ya kare waɗanda za su ɗaga hannu su ce Allah ka ji kan baba da mama a lokacin da muka yi ƙaura ya Allah ka sa ƙarshen kalmar mu ta barin duniya ta kasance la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam shugabanni da ka ɗaura akan mu Allah ka sanya tausayi a cikin zukatansu Allah ka taimake su da taimakonka Allah karka basu da dabarunsu don mutumin da yake da hannu da dabara cikin wannan al'amari ko da kuɗi ko da ƙarfi ko da dukiya Allah ka jefa tausayi cikin zuciyar shi ya shiri in mai shiriwa ne in ba mai shiriwa ba ne. yadda ya hana mutane zama lafiya Allah karka bashi ya zauna lafiya don mutumin da ya hana mutane zama lafiya ya hana su walwala ya firgita su Allah ka firgita shi ya Allah ka ɗaura mashi masibu daban-daban na safe daban na rana daban na dare daban Allah ka sa mu yake kyawun karshe Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid kafin rufe akwai baki guda biyu da muke a wannan masallaci bako na farko ya zo ya sace abin nan ya sace mana batirin janareto bako na biyu kuma wani bawan Allah ya aiko da tambaya ya ce ba a jin abin nan karan mike ashe abin da ya faru shi ma wani bawan Allah ne zai sace ainihin injin din microphone din a nan baya to muna fata Allah ka shirye su mu kuma Allah ka maida mana da asara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu